أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika alqadiru alai Allah ubangi ya kawo mu a yau alhamis a hudu ga watan biyar malam sale ya tabbatar yau hudu ne hudu ga watan biyar na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da shida ga watan uku na shekara ta 2014 miladiya za mu yi darasi na biyar yau darasi na biyar yana tafi ta'asib a taasib kalman ta'asib tana nufin cikin magada wanda zai kwashe dukkan dukiya wanda zai kwashe dukkan dukiya idan shi kadai ya kadaita idan babu wani mai gadin shi yakan kwashe dukkan dukiya ya tafi da ita idan mutum zai rasu ya bar mace yarinya kawai guda daya ba za ita ba ta kwashe dukiya gaba daya tana kwashe menene rabi ne kawai abinda Allah ya bata kenan to amma masu kwashe dukkan dukiya su ne za mu faɗe su su waɗanne ne ko kuma idan aka zo rabon gado sai ya tsaya a gefe waɗanda Allah ya ba su shiyar in eh, wannan ya ɗauki nashi one over kaza wannan ya ɗauki nashi one over kaza wannan ya ɗauki nashi one over kaza aka gama to sauran gaba ɗaya sai ya zo ya kwashe ya tafi da shi ina fata an gane ko ya kwashe duka a inda babu yan shiyas inda kuma akwai masu shiyas wanda Allah ba su kason su sai ya jira a gefe wannan idan ya dauki nashi wannan ya dauki nashi wannan ya dauki ko ya dauki abin da alfa abin da ya rage din sai ya zo ya kwashe shine ake kira at-ta'asib na farko yace ta'rifu ta'asib me ta'rif shine definition za a faɗa mana ma'anan wannan kalma al-asibu fil istilah wato a bayanin malamai na shari'a masu rabon gado suka ce al'asibu shine man ya huzu kullal mali shine wanda yake tattara dukkan dukiya indan firadihi yayin kadaitansa yayin da ya kadaita ba mai gado sai shi aw ma abqatil fara'idu ko kuma ya zo ya kwashe dukkan abinda masu wato abin eh, kaso kowa idan ya ɗauki kasan shi mai kwashe dukkan abin da ya rage bayan masu ɗiban kasan su sun ɗiba in idan akwai ragowa kenan in ba ragowa ba sai ya haƙura wa ya harumu kuma yana haramta haramun ne illan tubtil fara'idu shay'an min at-tarkati wa yuhramu sai a haramta a haramta masa idan ba abin da ya rage masu shiyas wannan ya dauka nashi wannan ya dauka wannan ya dauka dukiya ta rai ita ta kare kowa ya kwace nashi har ya tashi ya tafi ya karkade riga ya tafi ya yi hakuri wa dhalika liqawlihi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi wannan ya samo asali ne daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ahadisu ingantacce al hadis sahih yace alhiqul fara'ida ku danganta gado bi ahliha ga waɗanda Allah yace a bawa fama baƙiya abin da ya rage kuwa fali fali'aula rajulin zakarin wato shine namijin da ya cancanta namiji da ya rage shine zai zo a tattara a bashi na biyu aksamul usbati rabe-raben masu asibci masu kwasa al'usbatu salasatu aksamin irin nau'in waɗannan mutane sun kasu kashi uku akwai asibun binafsihi akwai mai kwasa da shi karan kansa karan kansa shi ne zai zai ɗiba duka idan eh, eh, ba wato ba wanda yake favorin nashi akwai wani mai samun gado amma wani ne ke favorin nashi da ba wannan ɗin da ba zai gada ba amma shi wannan ta duk inda aka buga aka abin nan zai gado ina fata an gane ko kun ga misali idan mutum ya eh, yaya wa wa ya rasu ya bar dukiya mai ɗimbin yawa ba mai gadon shi waɗanda ya bari a duniya gaba ɗaya kwata-kwata ita ce ƙanwar shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya da ƙanwan shi da suke kuma uba uba ɗaya ƙanwan shi da suke nan uwa ɗaya uba ɗaya da ƙanwan shi da suke ɗaya ɗakin kun ga binda wannan mace ce duk abin da za ta samu nawa ne half idan ta ɗauki half to wancan za ta samu amma da a ce namiji ne ya bari a nan ƙanin shi namiji ne suke uwa ɗaya uba ɗaya a nan wannan ba zai favorin ɗin wancan ba kun gane abin nan ɗin ko yawa kasance wannan namiji ne ya ɓata ma wancan lamari amma kasance ita mace ce wannan ta yi favorin ɗin wancan saboda ita ba za ta kwashe dukiyan duka ba ba za ta kwashe dukiyan duka ba ina fata an gane ko to haka al'amari yake su ne za a kirgo mana yanzu sun kasu kashi akwai wanda yake dauka da kanshi ba wanda isa ya ture shi kuma babu wanda yake favorin nashi ko ya, dan abin nan ta dalilin wani shi ya samu a'a sai dai shi ya yi ma wani hanyar samu amma ba dai a masa ba wa huwa al'abu shine uba duk yadda aka juya juyin da aka idan ɗaya mutu mahaifin shi da rai duk juyin da aka yi mahaifin nan zai samu in ma kowa ba zai samu ba shi kam zai samu waljaddu da kaka in the absence of uba bayan wa in ala ko da sun tsawo kakan kakan kaka kakan kakan kakan kaka kai sama wal ibnu haka nan ma da da duk yadda aka buga aka juya idan akwai ɗa namiji zai ga mahaifin shi rasu ya bar dukiya duk yadda aka buga aka juya akwai mai ture shi sai dai ya ture wani ko babu wanda za a zo a ce dan shi an yi favorin ɗin yaron zai babu haka nan wa ibnul ibni ɗan ɗa jikan mamaci kenan da za a ce mamacin ya rasu bayi da ɗa amma yana da jika ɗan yana iya stepin shuɗin abin nan ɗaɗi ya zo ya tsaya a matsayinsa. wa in safala komai ko da dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan na goma eh jika jika na goma ya tarar dai ga wannan dai ya rasu ba wanda aka bari sai shi to sai ya gangaro ya hau wannan mataki ya hau wannan ya hau wannan ya hau wannan ya zo matakin dan wannan mutumin direct wal akhu shaqiq haka nan kani kowa wanda suke uba daya uba ɗaya uwa ɗaya da mamaci matukan bayi da ɗa bayi da kowa sai wannan ƙanin nashi ko wanshi da suke uwa ɗaya uba ɗaya duk yanda aka juya aka yi waina shi wannan baya faduwa a gado haka na auli abin ko ƙani kowa da suke uwa ɗaya kawai da mamaci uba ɗaya kawai uba ɗaya da mamacin yayan shi ne ya rasu amma uwa kowa uba ne ɗaya to shi ma duk yadda aka juya idan mutum ya mutu ya bar irin wannan kaninka ko wanka duk duniya shi ne kawai ka mutu ka bari amma mahaifiyarku daban-daban uba ne ɗaya wannan ba wanda yake ture shi muna fata an gane wabnul akhi shaqiq da ɗan baffa mutum ne ya rasu duk duniya babu wani sai ɗan wansa ko ɗan ƙanin shi ina fata an gane ko shi ne kawai a raye shi ma ba wanda isa ya ture shi auli abin ko mutum ne ya rasu ya bar ɗan ƙaninsa ko ɗan wansa wanda suke uba ɗaya kawai zai gada ba mai ture shi wal'ammu shaqiq haka nan mababban mutum ƙani na? na wa ina zala ko da dan dan dan dan dan dan wan mutum wal'amu haka nan ma babban mutum babban mutum shine kanin mahaifin mutum ko yayan mahaifin mutum wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka mutum ya rasu ba wanda ya bari a duniyan nan sai wane ne sai kanin mahaifin shi ko wan mahaifin shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin shi ko kuma kanin mahaifin shi ko wan mahaifin shi da suke uba ɗaya ne kawai ya haɗa su da mahaifin shi ne kawai aka bari a duniya nan zai gado ba wanda isa ya ture shi haka nan ibnul ammi shaqiq auli abin haka nan ɗan baffan mutum mutum ne ya rasu duk duniyan ma ba mai gadon shi sai ɗan baffan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin shi ko ɗan babban shi wanda suke uba ɗaya ne kawai da mahaifin shi da 'ya'yan waɗanda muka faɗa ɗazu kawai wa in nazala ko ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan babban shi shi da wa in nazala ko da ya yi ƙasa can wal mu'tiku haka nan wanda ya yanta bawa wanda ya yanta bawa kai ka sai bawa ka yanta shi za ka gaje shi wannan kuma wanda ya yantan namiji ne ko na mace ne mace ce ta yi firin ɗin bawa ta sai bawa ta yanta shi akwai gado tsakaninsu za ta gaji wannan bawa. ko kuma namiji ne ya yanta bawan wa usbatul mu'tiqi da dukkan kannai da yayun shi wanda ya ya yanta bawa da 'ya'yan shi al mu'assibuna bi anfusihim su ne sai na ƙarshe wa baitul mal baitul mali shine mai gado na ƙarshe ina fata an gane an buga an buga wani ya rasu ga shi musulmi ne an san shi yana da dukiya mai ɗimbin yawa ba ɗa ba mata ba san uba ba ba san uwa ba ba a san dangi ba ba a san kani ba a san baffa ba ba a san wane ne nashi kwata kwata kwata dai a nan kaduna dai aka san shi a nan da ya kaduna aka san shi wannan dukiyan wane ne zai gaje ta baitul mal islamic treasury public treasury na musulmi nan za a kai ma dukiyan a rika ayyuka na maslahan al'umman musulmi na dan na cikin shi ne ha adoption ma ai musulunci ya hana ka ka rike mutum da ya kawai amma a adoption ai musulunci ma ya haramta shi ina fata an gane in ka in ka lura in kana nan farkon karatunmu da muka yi dangantaka ta jini mun faɗa maka ita sai dangantaka ta auratayya sai dangantaka ta 'yantawa tsakanin bawa da magida shi ne kawai in babu wannan dangantakan kwata-kwata babu don ka rike mutum sai ya gaje ka kawai na'am waɗannan su ne sai na biyu asibun bi ghairihi wanda yake cin dukiya amma sai wani ya ya yi supporting din shi sai wani ya taimaka masa shine asibun bi ghairihi shi kadai ba zai kwashe dukiyan ba ba zai samu ba amma in akwai wani an mutu an bar shi shi kadai ba zai iya gado ba amma da aka mutu aka bar shi da wani da aka bar shi shi kadai da wani a gefe to ta dalilin wancan din shi ma zai samu ya ci da ba wancan din shi ba zai gada ba wa huwa kullu unsa dukkan macin da aka mutu aka batta hmm? dukkan macin da aka mutu aka batta ita daya asabaha zakarun uduba wanda hai namiji yana tare da ita shi kenan mutum ya rasu ya bar yarinya ya ita ba za ta kwashe dukkan dukiya ba maximum abinda musulunci ba ta nawa half amma idan aka duba a ce tana da yaya namiji ko kani namiji ta dalilin namijin na yanzu dukiyan gaba ɗaya za su haɗu su kwashe za su haɗu su kwashe sai a bata one ita eh, shi wancan ya ɗauki two over three. fawarisar ma'ahu bin nisbati lizzakari mislu hasbil unsayaini sai su kwashe dukiyan gaba su biyu sai a a kasa shi kashi uku shi namiji ya ɗauki kashi biyu cikin uku ita ta ɗauki kashi ɗaya cikin uku ya zama to lizzakari mislu hasbil unsayain wa hunna su ne shaƙiƙatun ma'a akhiha shaƙiƙ mutum ne ya rasu ya uwa ya rasu ya bar kanwashi uwa ɗaya uba ɗaya da ƙanin shi ya bar kannai guda biyu ɗaya mace ɗaya namiji wal uktu li abin ma'a akhiha li abin ko mutum ne ya rasu sai ya bar kanwarsa da ƙaninsa miji eh, abin namiji da mace amma wanda uba ne ya haɗa wal bintu ma akhiha mutum ne ya rasu ya bar yashi da ɗa yashi da ɗa wannan ɗan kasance yana nan zai taimaka masa wajen su kwashe dukiyan gaba ɗaya su je su raba kawai amma da ita kaɗai ne aka bari ita ba za ta kwashe duka ba sai ta ɗauki haf wa bintul ibni ma'a akhiha yar ɗan mutum jitan mutum jitar mutum mace mutum ya rasu ya bar jikar shi mace amma jikar shi ta bangaren ɗa namiji da wa ɗa namiji ya haife ta ita wancan jikar da ita da ƙanwanta da da ƙaninta ko wanta su ma biyu ya bari namiji da mace ta ma wancan yarinyar ita ma ta dalilin wannan namijin za ta samu wa in lam yakul laha fardun da ba ta da abin nan da ba ta da komai a ba ta dalilin wannan za ta samu fa in kana laha fardun idan tana da shiya fala yu'assibuha ibnul ibni wato dan da wanda yake kasa da ita eh ita gashi yar yar da ne yar da ne to dan dan da ba zai iya kwashe dukiya ah, ba zai la yu'assibuha ba zai favorite nata ba ba zai favorin nata ba idan har tana da shiya Allah ya ba ta shiya a nan sai ga wani ɗan ɗan ɗa ita kuma tana sama da shi ba level ɗaya suke ba sai wa zalika ka an ya halika rajulun misali kamar mutum ne ya rasu duba yadda abu idan kuna da exercise book za ku iya rubuta mutum ne ya rasu fa ya bintan sai ya bar mace ya bar ya mace kashi direct faturku bintan sai kuma ya bar jika mace ta wajen ɗanshi namiji ina fa bintu wa ibnu ibni ibni ibni ibnin da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗacen fa inna binti an nisu nan yarinyar za ta ɗauki za ta ɗauki haf saboda ɗa namiji ba zai favorin nata a nan ba saboda ita ya ce direct ya ce direct na mamaci sai ga kuma jika namiji wanda yake ƙasa da ita nan ba zai favorin ɗinta na'am eh eh half eh eh ta koma wansa eh eh wanda zai a akwai inda akwai eh, rabon da za a yanzu eh, akwai rabon da za a yi idan aka samu nan aka samu jika mace mace ok a akwai inda za a za a zo itan itan za ta faɗi wannan suna da wa wa da kanin eh idan wannan wan babu babu shi na'am eh eh in akwai yaro na miji eh ita za ta fada za ka koma baya ne. eh to abinda ake nan din yake fada shi ya taimaka mata dai a kwashe dukiyan duka su biyun yanzu idan aka je din za a kawai ba za a ce kawai ita tana da shi ba kai a ce zakari wannan za a apply din lo din zakari mislu hadil ne kawai ba za a ce wannan tana da half anan wannan a'a ba a apply din wannan yanzu yanzu kaga da da idan aka ce ita tana nan ita tana nan mun san in ita kadai ne za ta dauke half sauran kuma kaga yawa to amma yanzu wannan ɗan ya taimaka mata suka kwashe gaba ɗaya suka tattara a tsakaninsu wani outsider bai samu ba haka ne shi yasa ba a applying din eh, cewa kai zo ki dauki half zo ki dauki anan kai kuma ka dauki saura duk da cewa ita tana da half Allah ya ba ta half yawa Allah ya ba ta half to amma kasancewar namiji ya shigo yanzu ba za a yi applying din yanzu a ce ta zo ta dauki half ba kawai a ce kawai kashi uku za a raba zance shine lizzakari mislu haddil unsa za a za a apply eh, shi ne asibun bighairihi asibun bi fa inna lil binti anan muje yawa muje wannan ba allon mu yau ko kuna da dan abin nan paper haka mu duba mutum ne ya rasu ya bar ya ya ya bar yadda ya haifa a ciki ina fata an gane yashi ta cikin shi sai ya bar kuma ya amma majikan shi ta ɓangaren dan shi namiji ya jika jika ya amma wanda dan shi namiji ya haifa to sai aka zo kuma aka samu bintan wa bintu ibnin sai aka samu ɗan ɗan ɗa kuma eh, jika kuma har ila yau eh, eh, bintu ibnin wa ibnu ibni ibnin ɗan jika ɗan jika wacce ce a higher level level number one yashi da ya haifa da rai wacce ce a level na biyu ina fata an gane level na biyu kenan wa ɗa namiji ya zo a level na nawa a level na uku kun ga a nan an samu namiji namijin da yake shine a level 3 wannan jika tana sama da shi sai ya tana sama sama da su to ku duba yadda rabon zai kasance fa inna lil binti annis yadda ya haifan nan direct tana da nawa 1 over 2 tana da half yawa wali bintil ibni jika jika shi nan tana da 1 over 6 1 over 6 as-sudus takmilatu thuluthaini wal a anan shi wancan zai tsaya ya karbi abin da ya rage abin da ya rage ina fata an gane ko sai matsalan zamanto eh, eh, eh, LCM ne zai zamanto 6 ne idan kuka duba zai zamanto 6 yawa 6 goes into 6 1 kun gana jika kenan ko ba haka ba 1 times 1 is 1 Uh, divided by 1 is uh, times 1 is 1 sai mu ce 2 goes into 6 3 3 times 1 is 3 sai mu ce 3 plus 4 uh, 3 plus 1 is uh, 3 plus 1 is 4 over 6 to shi dan jikan a can na kasan na level na uku zai samu 2 ne shi da abin da ya rage na? eh zai eh to abinda ake shi a nan bai da shiya ne sai ya zauna a gefe sai da masu shiya suka da ya kare da akwai wani addition wani gaba ɗaya sun eh, sun yi consuming din dukiyar da shi sai dai ya tashi ya karkaɗe riga ina fata an gane ko to kaga a shine ake cewa kasancewan shi gashi ɗa namiji ne jika ne jikan jikan jikan jika ne da kuma jika amma binda tana sama da shi a level wannan bai taimaka masa bai taimaka suka kwashe kuɗin ba bai tasiri ba anan saboda level ɗinsu ba ɗaya ba ne ban san ko an gane abun ba eh eh nawa eh eh eh haka ne shi ne ɗan jika ne ya ɗauki sauran eh na a ce remainder ka abin da ya rage kawai ya ɗauka eh eh to mu je ne aka ce wal baqi li ibn al ibn bit ta'asib abin da ya rage din Shi ne ɗan jika ya ɗauka a matsayin mai kwashewa duka ya kwashe ne shi bai da shiya ya zo ya kwashe abin da ya rage ne to muje misali na biyu au ya turku binta ibnin muje mutum ya bar yarda jika ko jika mace muje wa ibnu ibnu ibnin sai ya bar ɗan jika wanne ne ƙasa eh domin jika tana da abun da shi wancan yana level level na biyu to mu duba fa inna lil binti ibni annisu wannan jika tana da half tana da half in ta ɗauki half wan nisful baqi li ibni al ibni bi ta'fif shi ba za a ce eh, a ce ya kwashi abin da ya rage zai kwashi abin da ya rage nan ba za a yi applying din lizzakari mislu hazil ne ba a ce namiji kawai a kawo dukiyan a yi dublin no kawai shi ita a nan shi yana level na ƙasa ita jika ce jika ta farko shi kuma wannan ɗan jika ne namiji ɗan jika ɗan jika wancan kuma ita jika ce jika ce idan tana sama da shi da mataki na ɗaya to a nan shi binda da yana ƙasa da ita a label ba label ɗin suke ba da suna label ɗaya ne sai a ce su kwaso ne kawai sai a yi applying ɗin Zakari mislu hazbil unsayin amma binda ita tana sama da shi a label to ita hai ta fara ɗaukan half ɗinta da Allah ya bata shi kuma sai ya zo ya kwashe abin da ya rage sai ya kwashe abin da da akwai magadan uku haka to wannan ya ɗauki shiya nashi wannan ya ɗauki shiya wannan ya ɗauki shiya shi kuma gaba ɗaya aka zo aka duba sun yi konzumi na sai ya tashi ya tafi bai da shiya ina fata an ayi wannan ɗin ta wannan na biyu kenan a sai mu je au ya turku bintai ibnin mu je na biyu mutum ya bar jikoki biyu mata jikoki biyu mata jikoki biyu mata sai ya bar ɗan ɗan ɗa ɗan jika kuma bambanci shi da wancan matan biyu ne kawai jikoki matan biyu ne sai ɗan jika yanzu mata nawa inda duk mata biyu suka nawa suke samu a can yadda muka yi a baya su waye masu cin abin nan masu cin afirka za su ɗauki 1 over 2 ai 1 over 3 sulusani 2 over 3 2 over 3 za su ɗauka to idan suka ɗauki dutsen 2 over 3 to wali ibn al-ibni ibn baqi sai abin da ya rage dan jika sai ya ɗauka dan jika sai ya ɗauka wannan shine ne yace kullu hadha idza kana bintul ibn musawiyatan li ibn al ibn fi daraja aw duk wannan idan aka samu dan da da yar da a waje daya su ne za su yi apply din lizzakari mislu hadhal unsayn amma da ya tana sama da shi shi kuma ita jika ce wancan kuma dan jika ne to ba za a yi applying wannan ba aw kanat a'la minhu ko ta zamanto sama da shi amma in kanat asfala minhu amma idan yar a ce wanda take eh, yar jika din mace ce shi kuma shine a can sama bi darata fa fa innahu yahjubuha hajaba iskatin fala tarif mu juya abu vice versa mu rubuta jika mutu ya mutu ya bar jikan shi namiji jika na jika namiji sai ya bar yar jika ba ba su haɗin wancan ko yar jika waye sama namiji ita kuma yar jika ita tana can to nan in dai abun ya juya eh, eh, namijin ne a sama ya ya fita da step eh, zai zai zai zai zai abun nan inta zai blocking internet gaba daya zai blocking internet gaba daya ba za ta samu ba ba za ta samu ba amma da da da, da a ce suna the same level fa sai su raba li zakari mislu haddil unsayi wannan shi ne. dalilin da yasa ta samu a can ita ce sama sama da step daya shi kuma ɗa namijin jikan jika yana can ƙasa to yanzu da aka dawo jika ne a sama ita ƙyar jika ne a ƙasa

na malam misali mutum ne ya rasu mutum ne yake da ɗanshi namiji ɗanshi namiji ina fata an gane ko sai shi ya rasu ɗanshi ne ya dade da rasuwa ɗanshi namiji ya dade da rasuwa yanzu wanda ya rasu kaka ne shi wancan ɗanshi ya bar yarinya mace jika shi a mata ɓangaren ɗanshi namiji amma idan aka ce jika yar mace ai yar gidan waɗansu ne can ba a zance duk inda ka ji jika ya namiji ya mace ko namiji ɓangaren ɗan mutum namiji amma wancan an an haifan ma waɗansu ne mutum bai daga dara ba sa gado domin abin da ke tsakaninsu da mai gadon mace ne da wanda za su gada mace ne tsakani shi kuma waɗannan tsakanin su da wanda za su gadan namiji ne to suna da namijin da yake a tsakiya yana da fawa su gada shi da ake kira abun kamar bridge wanda za su hau kan haka su wuce su zo su ɗebi gadon mace ce saboda haka mace is weak ba zai iya dauka ba za su iya bi ta kai har su wuce ba amma in namiji ne shi ne yake tsani bridge tsani da tsakanin wanda zai yi gado da wanda zai gada a can to za su iya taka kan shi haka su wuce su je su ɗebi gadon shi yana da menene yana da ƙarfi ne cuɗin shi ina fata an gane wannan ah, mu je au alam amma in kanat asfala minhu amma idan jika ta kasance Allahu akbar can dalilin da ya sa ta gada ita ce sama da shi nan kuma idan ya kasance idan ta kasance ƙasa da shi shi yana sama da ita bi darajatin da mataki ɗaya fa aksara fa innahu yahjubuha nan kawai zai zai rufe ta hajaba istatin ya kada ita ma fala tarisu bil marrati ba za ta ci komai ba akwai asibun ma'a gairihi mai ɗiba dukiya tare da waninsa wa huwa kullu unfa dukkan macin da a asibatan bi ijtima'iha ma'a ukhra shine macin da za a kwashe dukiya idan ta hadu tare da waɗansu tare da wata mace wa tilka shaqiqatu fa akthar shi da kanwa yar uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci ma'al binti tare da ya awil banati ko kuma mata da yawa mutum ya mutu ya bar 'yan mata ma ma'a bintil ibni ko kuma tare da yar jika kenan au banati ko ‘ya'yansu wal uktu li abin haka nan ma ‘yar uwa kawar mutum ko ‘yar mutum wanda suke uba ɗaya kawai ya haɗa su li abin kashaqiqati fi hada kamar yadda wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya suke daidai fal baqi anil binti awil banati أو بنت الابن أو بناته ترثه الأخت وحدها إن انفردت wannan misalin shi kuma mutum ne ya mutu ya bar wato ya ya mace to wa huwa kullu unsa tasiru asibatan bi shimama ukhra wa tilka shaqiqatu mutum ne ya mutu sai ya bar yarinya wanda sake wato kanwashi uwa daya uba ɗaya ko yashi yar uwar shi idan muka ce yar uwa kenan fa aksara ko kuma guda biyu sama da ɗaya ko uku sannan a ɗaya saɗin kuma ya bar yashi da ya haifa ta cikin shi mutum ne ya mutu ya bar yashi ta cikin shi a nan saɗin kuma ya bar ƙanwar shi ko yashi da suke uwa ɗaya uba ɗaya ina fata an gane ko ko da ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne daga kannan nashi mata ko yayun nashi mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sannan ga yashi ko ƴaƴa mata ya bari zalla da ya haifa ga ƴaƴa mata kuma zalla wanda suke kannan shi ne uwa ɗaya uba ɗaya ko yayun shi eh, ko abin eh, yayun shi mata to yanda za a yi abin nan ah, yanda za a yi rabon a nan awil bintu aw bintul ibni aw banatihi ko kuma mutum ya bar yar jikashi jikashi da yashi ga jika ga ya har ila yau to babu shakka tarithuhu al-ukhtu hadaha in faradat da yar ita da kanwar shi ita kadai ne ta kadaita za ta gaje shi au ma'a akwatiha ko tare da kannan eh, eh, mutumin za su yi gado bisawiya daidai in kunna ma'a mulahazati anna shaqiqati huna bi manzilati shaqiqi fatahjibu allati bil abi wal uktu li abin bi manzilati al akhi lil abi fatahjibu ibn al akhi yanda al'amarin yake idan mutum ya rasu ya bar ya bar ya'ya ya bar mace ya bar ƙanwarshi kuma da suke uwa ɗaya uba ɗaya ga wata ƙanwarshi da suke uba ɗaya ne kawai to wannan za ta yi gado da ita da wannan kasancewa wannan eh, abin eh, shi sai ta zama to kamar matsayin namiji ne sai ya yi blokin ɗin ƙanwarshi da suke uba ɗaya a can saƙi za ta hana za ta hana ita wancan samu ka ga mace ta ta yi blocking in mace sai ta gada ita da wace ce ita da kanwar eh, ita ita ita da yashi yawa yashi da wanda suke kanwashi da ko da suke uwa ɗaya uba ɗaya haka ya basu ga wata kanwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ne kawai ya hada Ta yanzu da yashi ta ciki da kanwan shi ko yashi da suke cewa uwa ɗaya uba ɗaya su ne za su yi gado amma wannan da babu wannan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya yashi ba za ta hana wancan ta ɗaya ɗakin gado ba amma yanzu wannan ne ta yi stepin tamkar ita namiji ne sai ta yi blokin ɗin wancan da suke wancan ɗaki an gane ma'anan yawa sai an rubuta shi allo ya rika rubuta shi allo sani ya rika fito da allon nan kawai أو ما أخواتها بالسوية إن كنا مع ملاحظة أن الشقيقة هنا سيكون وشد سكي أواتي أباتي هي تزمنتو كمنزلة الشقيق كمان نمجني فتحجب التي بالأبي سيتحنى wanda suke bangaren yar abun nan kanwashi wanda uba ya hada wal ukhtu li abin bi manzilatil akhi lil abi ina fata an gane Fataha jubu al akhi mutlaqan na biyu mutum ne ya mutu ya bar ya bar yashi sai ya bar shi, amma wanda uba ɗaya ya haɗa su sai aka bar yar yar jikan mamacin jikan mamaci ina fata an gane ko to yanzu ya dama tana da shi idan da babu kanwa ta bangaren uba da jika za ta dada idan wannan ta ɗauka amma bin da yanzu akwai kanwar shi amma uba ne kawai ya hada, sai ta hana jika ci sai ta hana jika ci eh ina fata an gane ko yawa wannan kanwa ce da suke eh, uwa ɗaya uba ɗaya ta yi blokin ɗin kanwa da suke uba ɗaya level ɗin su ɗaya ne yanzu kuma sai aka juyo kanwa da suke uba ɗaya ne tare da jikan shi wancan mamacin ita wannan kanwar ta fi fara ta danna wancan sai ta gada da ƙyar mutumin sai ta yi gado da yar mutum ban san ko ana gane abun ba yana bukata allo sani a rika ka allon da yawa shikenan sai ta zamanto kawai kaman ita kanwa da suke uba ɗaya na ta zamanto kaman namiji ne ya hana wancan ita wancan kanwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ta zamanto tamkar matsayin namiji ne ta hana ita wancan wanda suke uba ɗaya kanwa shi uba ɗaya samu haka sai ka dan ba ta fawa namiji kaɗan a wannan lokacin ta yi blokin din wancan to wannan shi ne, to mu je wannan mu raba wannan eh tunda da sauran da sauran lokaci shi ma sai kun ɗauki bairo akwai wani kes da ake kiran shi umariya umariya wato kes wanda sayidina umar na introducing nashi yayi rabon nan sai aka sawa rabon umariya Hmm? gashi tambihu yace al-mas'alatul mushtaraka abinda ake kira mushtaraka company wajen gado haduwa aka ce idan halakat imra'atu idan mace ta rasu ta bar zaujan miji ku rubuta miji mace ce ta mutu ta bar miji ta bar uwa ina fata an gane ko sai ta bar ikhwatan li ummin wato yan uwanta wanda uwa ɗaya kawai ta haɗa su li ummai li ummai sai kuma ta bar ɗan uwanta wanda yake wanta ko kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwa shakiki mutum na aka bari miji yana da nawa miji yana da half tunda ba ɗa ba ɗa matan ne ta mutu abinda ta bari a rayuwanta bayan ta mutu mijinta sai mahaifiyarta ita matan sai yan uwanta da uwa ta haɗa. sai wani ɗanta yayanta kuma da suke uba ɗaya uwa ɗaya wancan kuma an haife su a wani gida an gane a can baya mun ce namiji in babu ɗa zai zai gaji matan shi half ita uwa na za ta samu 1 over 6 saboda akwai yan uwa yan uwan mamaci 1 over 6 to yanzu ga yan uwanta ita mamaciyar na can gidan da mahaifiyarsu ta haifi aka haifa a can gidan amma ga kuma ɗan uwanta a nan wanda ke uwa ɗaya uba ɗaya suke da mamacin yawa to shine a nan a rabon aka ce Fa'inal mas'alata min sitta yanzu lcm ɗin mu fara cire shiyas ɗin waɗannan 6 ne miji half din yana da nawa 3 2 goes into 2 eh, into 6 is 3 3 times 1 3 6 into 6 ko ba haka ba is 1 1 times 1 1 to sai ya zamanto 4 over 4 over 6 saura nawa kenan 2 over 6 to shine yace fa innal mas'alata min sitta lizawji an miji zai samu rabi shine 3 walil ummi as-sudus uwa za ta samu 1 over 6 shine eh, shine wahid ɗaya kenan walil ikhwati lil ummi as-sulus ko as-sulus isnan su za su samu yan abun nan 1 over 3 shine eh, shine 2 one over three za su samu shi ne zai ba mu two shi ne zai ba mu two aha sai mu zo yanzu a nan mu duba ita ita wanda ya rasu uwa ɗaya uba ɗaya ita wanda ta rasu ita wannan matan da ta rasu uwa ɗaya uba ɗaya ga yayanta ko ƙaninta uwa ɗaya uba ɗaya ga waɗancan kuma uwa ce da wannan ne suka fi ƙarfi wanne ne fi ƙarfi to a nan bai samu ba eh bai samu ba saboda bayi da shiya shi yana jira ne yana jira ne domin miji yana da shiya Allah ya bashi half uwa tana da 1 over 6 sannan yan uwa li ummin fa in kanu ikhwatan eh, rijalan wa nisaan fa li kulli wahidin minhuma as-sulus sun dauki 1 over 3 shi yanzu wannan namijin shi yana cikin masu asibci ne su zauna a gefe in masu shiya sun rage ya samu in ba su rage ba ya tafi to wannan ya samu one a half wannan ya samu one over six wannan ya samu one over three nawa ya kare to sai ya yi haƙuri ya tafi ba za a to sai aka kai complain wa sayidina umar akan wannan rabon aka kai complain a wajen sayidina umar aka ce sayidina umar ta ya za a yi wannan da tara sun uwa ɗaya uba ɗaya muke kuma ni namiji ne a ce kuma waɗanda suke aka haifa a wani gida can uwa ce kawai ta haɗa a ce su an jawo su an ba su ni da nake ɗamfare da shi uwa ɗaya uba ɗaya muka sha nono shi a ba su mu ɗauka ni dutse ne a ruwa ba zan samu ba shine sai umar ya yi modifying din wannan kes din shine ake kiran shi mas'ala umariya to yanzu shine kun ga anan nan walam yabqa lil akhi shaqiqi shay'un ko shi dan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya bai samu komai min tarika daga gado ba iz huwa asibun domin shi mai asib ne wal asibu yuhramu shi dama mai asibci mai daukan dukiya gaba ɗaya idan har aka gama dauka kowa ya dauki nashi shi din zastara eh, ana hana shi idan babu abin da ya rage wa hadha huwa al-mafrud fil mas'alati wannan shine ya dace a mas'ala amma ghaira anna umar sai da shi sayyidina umar qada bi tashriki shaqiqi aw al-ashqa'i ma al-ikhwati li ummin fi sulus sayyidina umar sai ya zo sai ya hada waɗancan din da shi wannan da suke uwa ɗaya uba ɗaya sai ya ce to idan miji ya ɗauki half uwa ta ɗauki 1 over 6 abinda zai rage 2 over 2 ɗin da zai rage sai su haɗu su su raba amma a nan ba a apply ɗin menen lizzatari mislu hajjal idan yan uwa ne wanda uwa ɗaya ta haɗa na nan da yan uwa da suke ce idan suka zo gadon mamaci su ba sa ba a apply din wannan method din to uh, lizzakari mislu hazul unsi daidai wa da ake raba musu ina fata an gane ko to sayyidina Umar sai yace mal ikwati li ummi fi thuluth faktasamuhu bainahum bisawiya sai su raba abin da ya rage din daidai wa daida ash-shaqiqu kalladhi lil ummi wal unsa ka zakar shaqiqi a bashi irin abin da za a bawa waɗancan da suke yan uwa kawai hakanan namiji ma mace ma a bata irin abin da za a bawa namiji <clears throat> walihada sumiyat bil mushtaraka shi yasa ake kiranta matsala mushtaraka wanda waɗancan suka haɗu da wannan nan suka ɗauki abin ya rage suka ɗauki 1 over eh, abin nan 3 eh, ya ce awil mushtaraka aw bil hajariya ana kiranta hajariya matsala hajariya mu ɗauka ni dutse ne sai umar ba zan samu ba shi da aka kira ta hajariya da suka ce dutse li'annal ashiqa'a domin yan uwan nan da suke uwa ɗaya uba ɗaya da wannan da ta rasu qalu li umar radiyallahu anhu sun zo wajen sayyidina umar yayin da aka yi gadon lamma harramahum ibtida yayin da sayyidina umar ya hana su gadon a farko yace babu su su tashi dukiya ya kare su tafi sai suka zai iftarid anna abana hajar sayyidina umar muna mu ɗauka let azum babanmu da ya mutu dutse ne ba ma mutum bane alaysa ummuna wahidatun uwar mu ba ɗaya bane da mamaci wanda ta rasu ko ba haka ba wanda ta rasu ni kaninta ne uwa ɗaya uba ɗaya waɗancan ma ƙannanta ne da ta haifa a can mu ɗauka yanzu ma babu ma ubanmu amma uwar mu da ta mutum ɗin da me waɗancan suka fi ni da ba zan yi gado ba mu ɗauka ma baban ma ba ma mutum ba ne dutse ne daga dutse muka fito <laughs> ina ba ta an gane ko fa kaifa nuhramu ta ya za a yi mu a hana mu amma wa yarisu na yan uwanmu kuma da suke can mahaifiyar mu daya amma yan uwanmu can su gada wanda suke wani gida sai mu da muke uwa ɗaya uba ɗaya da wannan yar uwanmu faktana umar sai umar ya gamsu wa qaba lahum bil musharakati sai ya zartar da cewa su haɗu su yan uwan gaba ɗaya na ɓangaren uwa ɗin su haɗu na can su haɗu da nan gaba ɗaya fi sulusi su zai su kacalcala 1 over 3 da ya rage ne kwaya ɗaya ina fata shi yasa ake kiranta matsala duk inda aka ce menene umariya ko me hajariya kai akwai wani ma inda suka ce himariya mu ɗauka ma baban mu ma jaki ne ba ma mutum ba ne amma dai uwar mu ce kanwar eh, mu ne dai ta tarsu wanda uwar mu kuma mahaifiyar mu ɗaya ne da ita ta ya za a yi waɗancan a basu mu a hana mu sai sai dina umar ya haɗa su ba taɓa samun wannan rabon ba sai a zamanin saidina umar aka fara samun irin aka samu irin wannan ka san wani gado a kes sai ka yi shekara wani kes bai zo maka ba kullum mai saukin zai rika zuwa maka mai saukin mai saukin wata rana sai a yi shekara goma wani murɗaɗɗen kes complicated abin nan bai zo maka ba to wata ila irin wannan kes din bai zo su saidina abubakar ma bai zo zamanin manzo sai ya zo wa umar wanda ce shi ga wanda Allah ya ba su kaza kaza kuma rabo ya ƙare shi ne suka tsaya suka challenge din umar yar mu ce fataras ni uwa ɗaya uba ɗaya muke da ita wannan dan can kuma uwan ce kawai ta haɗa da waye fi ƙarfi amma sai a tsallake ni a bama waɗancan sai sai na wato ya ce an haɗa su daga lokacin yanzu haka ake applying ɗin gado idan aka samu irin wannan kes din da fata sahabai suna nan ya zamanto ijma'i babu wanda ya saba